الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na fikihu a cikin wannan littafi na matnun risala wanda fadilatu sheik abu muhammad abdullah bin abi zaid al-qirawani ya rubuta rahimahullahu ta'ala a darasinmu wanda ya shuɗe mun tsaya a ƙarshen babin da yake magana dangane da aikin haji da umra a yau kuma insha Allah ta'ala a darasinmu na talatin da shida za mu taki daga babun babin da yake bayani fitwa haya akan lahiya sai dai anan ya kawo jami ne lahiya guda daya Jami lahiya fa da hausa lahiyoyi eh shine Abzahaya. abdahiya lahiya guda daya abdahaya lahiyoyi idan ya inganta wazzaba'e da yanke-yanke da yadda ake yanke-yanke a musulunci ba yankan aljihu ba ba kuma yankan magana ko kwane-kwane ba wato abin yanka zuwa abin da aka ce sai an yanka kafin a ci to ga yadda shari'a ta yi bayanin yadda za a yanka shine a yanke-yanke guda ɗaya ha yanka ko da yake asali azabiha abinda aka yanka azaba'e ababen da aka yayyanka su to amma in ka fassara da hausa kai tsaye to abinda ake so a gane ba za a gane ba ya sa wato yanka kawai sai a ce yanka eh, alhali ana nufin abin yankan wala aqiqa da kuma suna dama mafiya yawa waɗannan abubuwa guda biyu sukan tafi a jere musamman lahiya da kuma suna saboda dabbobin suna da alaka da juna akwai hadaya amma bai kawo anan ba saboda me saboda a can baya ya riga ya ambata mana hadaya yadda ake hadaya a lokacin aikin haji ko kuma umura to walakika suna bi ma'ana abinda ake yankawa a suna wasai da farauta yaya musulunci ya ba da dama a yi farauta yadda mutum ya ga dama akwai Walhita walhitani da katiya me yasa ya kawo katiya a nan gama sabar malikiya ba su da wani babi wanda yake magana akan fitura da suna da babin da yake magana akan fitura kamar yadda waɗansu masabobi suke kawowa to da da kaciya da maganan gemu da maganan aske gakin baki da waɗansu abubuwan da suke da alaka da waɗannan kamar yanke farce to duk akan ware musu babinsu ne na musamman ba ma sai a kawo shi a nan saboda yana daga cikin ladubba na musulunci shine a yi kaciya to lokacin da ya kamata a yi kaciya ko yadda ake kaciyan zai mana bayani wa ma ya harumu min al'aqimati da abin da yake haramta na kayan abinci al'aqima ci maka duk abin da ake ci wanne ne ya halatta wanne ne ya haramta wala ashiri ba da abubuwan shaye-shaye wato wanda ya halatta a sha da wanda ya haramta a sha ko da ke ce shaye-shaye to kowa kan dauki abin da ba daidai ba ya sama na ga ustaz ya kalle ni eh, shaye-shaye in aka ce wane yana shaye-shaye ya riga an gama da shi yana shaye-shaye an gama da shi to amma in ka je walima ko kuma ka je dina aka kawo misali a ce kayayyakin sha iri daban-daban an kawo kunu an kawo kura, an kawo gwabe an kawo salala eh an kawo five alive an kawo fanta an kawo mirinda an kawo sabin of an kawo lakwabet an kawo lakasera an kawo kunun tsami eh, ne ruwan turkin nan eh, ga kuma zobo duk an kawo da ka zo bayan ka gama kwasan girki sai ka don taɓa wannan kasha wancan ma kasha wancan ma kasha wancan ma kasha bayan ka gama can kuma sai ga yanke-yanken kankana da abarba da ayaba da lemo da kashu da apple nan ma ka zauna ka gama inke cikinka in ka je gaba za ka ba da labari ne za ka ce mun yi ciye-ciye mun yi shaye-shaye eh. mun yi ciye-ciye mun yi shaye-shaye saboda jam'insa kenan kaga akwai kalmomin da a cikin hausa wari mu koma hausa tun da mun dan karanta an dan koya mana hausa can baya jami'i ya kafi kashe biyu akwai jami'in da yake zuwa cikin kalma guda kamar misalin a larabci da aka ce Shorba. sha guda daya ba shaye-shaye da yawa kun duba za ku ga wannan kalma daya wannan kalma daya to amma a hausa akwai lokacin da ake samun kalma guda daya akwai kuma lokacin da ba zai yi wa samu kalma daya ba shi ne azzabiha abin yanka azzaba eh ababen yanka sai ka hada kalmomi sai ka ce yanke yanke kamar yadda yake al'ashiri ba su da larabci abin sha da yawa amma da hausa kuma ba zai yi ba sai dai ka ce shaye-shaye al'atsima abinci da yawa ka gani da hausa kuma za ka ba da jami'in sai dai ka ce abinci ya ciye naka ce tafiya mufrad ne guda daya jam'i fa tafiye-tafiye ka gani naka ce mutum ana nufin singula idan suna da yawa sai ya ce mai mutane to ka ce mutum mutum mana kaga ba zai yi ba mutane naka ce mace singula ce don suna da yawa sai ya ce mai mata yadda su hausawa suka ba da su kenan shi yasa yake cewa ba a kirkiro yare yare kaman wahayi ne kwarai da gaske sai dai kuma abin da aka yi ittifaki annabi ba shi yake masa wahayin yare ba saboda duk abin da aka yi wahayi wa mutum annabci ne idan wahayi ne kai idan ilhama ce kuwa to wannan karama ce yanzu aka zo aka yi tambaya wani gyare ne ya fara gyaranci a kasan nan wani gyare ne ya fara gyaranci ok wane ne ya fara sayanci ok akwai wanda ya fara sayanci akwai bayani kenan wajen mutanen fada wane ne ya fara fahanci a kasan nan eh ayan ka lura za ga yaren fa'anci ma na ningin nan kame kame ne to in aka bincika aka samu asalin wanda ya fara yare to aka ce kanin wahayi ne bi mana ilhama don Allah ne ya cusa masa shi yasa ya fara sai ya zama abinda za a rinka magana ana fahimtar juna shi yasa aka samu yaruka da yawa a duniya to kowanne da tsarinsa yadda Allah ya masa ilhaman ya gina kuma mutanen suka saba da haka ina fata an gani eh, to shi ne ƙarin bayani ya sa suka ce ilhama ilhama da kanin wahayi ne sai dai in aka ce wahayi to annabi ne ko manzo ilhama kuma kowa yana iya samu yanzu Allah ya ga dama kai sai maka ilhama sai koma jejin san bisa da kai da matanka da abin nan da 'ya'yanka kwarai sai ka tashi da wani yare daban kaga kenan ba za a ce maka kai annabi ba ne don yana iya yiwuwa wanda za ka samu ya kirkiro wani yaren ma mummunan arne ne amma ilhama daman kowa yana da abin nan fa alhama ha ko jora ha wata kuwa ha na wama ya harumu min al-aqimati wal ashriba da abubuwan da suke haramta na abubuwan al'atsima tiye-tiye wal'akiriba da shaye-shaye wato abubuwan sha da yawa to amma bari mu fara da lahiya a nan mala ya cewa al’udahiyya lahiya dama ana iya cewa al'udahiyya al'idahiyya al’adahiyya duk kalmomi ne waɗanda ake amfani da su masu fasara lahiya sunnatun wajibatun sunna ce wanda take wajiba a nan da ya kamata ya ɗauka mana kalma guda daya amma sai ya kawo guda biyu zai idan aka ce lahiya sunna ce mun gane wannan in aka ce lahiya wajiba ce shi ma wani abu ne daban to me yasa aka hada guda biyu saboda akwai hadisin da manzo Allah ya ce duk wanda yake da yalwata amma bai lahiya ba to fala yaqrabanna musallana kada ya kuskure kusanci masallacin idinmu Idan da kasancewa ana maganganu kan hadisin su malaman fike ku sun dauki wannan hadisi da muhimmanci yasa waɗansu suka tafi akan sunna bai kai wajibi ba kenan wasu kuma suka ce lahiya wajiba ce wajiba kaga tafi sunna kenan to domin fita daga cikin rikici da rigingimu sai ya ce sunnatun wajiba to tana da ƙarfi kenan sunnatun mu'akkada tana da ƙarfi alamani safa'a ga wanda ya samu dama in kana da dama ne za ka yi lahiya an baka da dama ba ce maka dole ka yi lahiya ba abin ta kai ne yadda ƙananan ma'aikata mutum zai je ya tsunduma kansa cikin baki ya ce sai ya yi lahiya ba daidai ba ne saboda abokanka ko tsaranka sun yi lahiya kenan kai abin kunya ne a ce ba ka yi lahiya ba ka ga wannan ya gwada ba don Allah ba kenan baka da lada kwarai da gaske inda har za ka yi lahiya domin gasa ce to ba ka da lada kuma ka je ka ci baki ba mamaki Allah ba zai taimake ka wajen biyan wannan bashi ba sai bashin ya zama maka dorere har zuwa wani lokaci wanda za ka yi ta shan wahala in kana da hali ka yi, in baka da hali ka bari kawai kamar tafiya aikin haji ne da muka yi bayani a can baya ma man istafa ilaihi sabila wanda ya samu dama amma don abokanka da yan uwanka da sa'o'inka suna ta tafiya aikin haji sai ka je ka shiga rikici domin kai ma ka je aikin haji ya dora maka to saboda haka sai idan mutum yana da hali tukuna sannan zai lahiya amma babu laifi irin hada hadaka din nan da ake yi domin kada yayanka su tafi kwadayin nama to sai ayi hadaka ga waɗansu sun haɗu za su yanka saniya kai ma sai ka ba da contribution ninka saboda idan an yanka saniya a raba naman ka ɗauki naman da niyan cewa kada su je su yi roƙo ko su yi kwaɗaye wannan babu laifi mutumin da ya yi lahiya ya yanka rago sai ya ga ana haɗaka wajen yanka saniya ko rakumi sai ya ba da kulinsa domin ya samu ƙarin nama saboda waɗannan dabbobi an fi samun nama daga gare su da yawa to ya halatta ya haka kun ga 'ya'yanka can kuma ya shiga halaka saboda nama ina fata an gani za mu gani nan gaba ga masabar malikiya mabiya yawan malamai sun tafi a kan cewa inda ababin lahiya ne to kananan dabbobi sun fi muhimmanci saboda me suka ce abinda annabi ya lizinci kenan bai canza ba wazan kowane lokaci idan aka faɗi maganganu irin wannan yana da kyau a yi bincike a samu menene dalili don akwai dalilin da yake motabar akwai kuma dalilin da yake za a iya ce a'a abu kaza ya yi karo da shi sai ka warware ba wai daga kaji magana ka ce ba haka ba ba haka ke yi ba bincike ake yi da kyau Da masabar malikiya a wajen hadaya shi kuma yawan nama ke nema suka ce dalili kuwa saboda da annabi ya zo yin hadaya sai ya yi da raƙuma amma wajen lahiya sai ya yi da raguna kaka da bambanci kenan yana da kyau a yi tunani akan wannan na wa kallo ma yi jizewa fiha min ne? mafi karancin abin da yake inganta na ainihin shekaru alafinal a nan shekaru ake nufi ba haƙwara ba don akwai kalman alafinal haƙwara amma alafinal shekaru ake nufi sun eh, da sin haƙori sin shekara ina ba ta gane daga yadda kalma ta zo a cikin jerin jumla to nan za ka gane cewa ga abin da take nufi to shekarun dabbobi wajen lahiya aljaza omina tsa'ani a samu jazayi to wannan da hausa ban san me yake fala ba wato karaman dabba ake nufi sun da sun ce jazayi daga cikin tumaki wato da raguna wa huwa ibnu sana shine da yake kara guda waƙila aka ce ibnu samaniya ce a aka ce ɗan wata takwas ne waƙila aka ce ibnu ashara ce a ɗan watanni goma ne to nan akwai wata maganar da malam bai kawo ba ko wanda suka ce ɗan wata shida ma zai yi wanda ke ake kira jaza'i saboda haka duk lokacin da aka samu ɗan tunkiya namiji ko mace kenan daga cikin tumaki dan watanni shida dan watanni takwas dan watanni goma amma da so samu ne a samu dan shekara guda to ya halatta a ilahiya da wannan ina fata an gani dalilin da ya sa ya fara kawo mana wannan saboda shi daban ne hadisi ya tabbatar da haka sai wasaniyo sai kuma a nemi dabba wanda ake kiranta saniya wasu suna ce mai haƙori min alma'abu daga cikin awakai waɗannan cikin awakai da mana da bunsurai kenan mazansu da matansu wa huwa ma auka sana dole sai an samu wanda ya cika shekara guda wa da kalafin saniya kuma ya shiga shekara ta biyu dole sai an samu wanda ya cika shekara guda tef kuma ya fara shiga shekara ta biyu ko da ko da kwana ɗaya ne ya sa masu dabbobi su suna kiyayewa kamar yadda waɗansu da Allah Ta baraka wa ta'ala ya ba su ƙwaƙwalwa mai ƙarfi za ga wani yana da 'ya'ya goma amma na ga kamar mata sun fi kiyaye wannan yana da 'ya'ya goma sai ce kaga wannan sai ce ranar laraba ka haife shi da safe wancan ranar juma'a ka haife shi daidai sallan gishayi kaga wancan ya ce wannan shi a asibiti aka haife shi eh, mun sha wahala kwarai da gaske shi ranar alhamis ne da tsakar dare wajen karfe sha biyu ko na manta dai ban duba gogo ba amma dai yana ganin kamar haka ne ya ce kaga wancan waɗansu sun haddace duk sa su yi maka bayani amma kaga yanzu mu da tefani ya samu a gaba wani lokaci zai ga shekarun yaran ma yana neman eh, yayyar ka, kwarai da gaske amma waɗansu sun haddace musamman ma mata saboda na zauna da waɗansu mata na kan ji mamaki na ji mamakin yadda suke ba da bayani za ka ji wata mata tana cewa da wane da wane da ɗan gidan wane lokacin da aka haife su lokaci guda ne wannan da wane su da safe aka haife su wane da wane da rana ko wane da daddare kuma bayan shekarun ka sake dawowa za su sake maimaita maka wannan to kaga masu dabbobi ma ko waɗanda suke da bayan wannan inda dabbobinsu ne za su ce maka wannan yau ta kara guda da kwana daya kwarai da gaske to shi yasa kiyaye shekaru yana da muhimmanci ainihi amma yanzu mutane yadda suke zuwa kasuwa su ta sayan dabbobi kawai don sun ga katon jiki da menene akwai gyara a ciki Yau wa kamata yi a rinka bincike saboda ki dan kasuwa bai karanta ma ka'idodi na sayar da dabbobi ba ba ruwansa duk dabban da take da kyau ko wanda aka dake ta ko wanda aka kula da ita shikenan kaman kajin turawa ne sai a gwada maka katon zakara amma duk bai wuce sati uku ba katon zakara amma sati uku shi yasa in ka samu irin zakaran gida wanda yake kara guda wallahi yana zuwa ko gudu yake yi zaka didididididi sun ni na je zakarun da suke haka suna gudu zaka ji suna abin nan waje na na kara amma ban da zakarun yanzu to masu zakarun ma suna gudu baka jin kara ba Allah ya gauta to akula da maganan shekaru in dai guruf ɗin awakai ne to fa sai an samu mai shekara guda dole ne wannan amma kaga tumaki abinda bai kai shekara guda ba mun baka dama Shi ne kullum muna jaddadawa muna cewa awakai sun fi saurin girma su ya kamata a ce watanni shida ko takwa domin an gwada maka akuyan wata da ko takwa mamaki ka ji sai na jin kama akuya mamace daga watanni nawa ne take fara daukan ciki na ba ta kaiwa shekara guda yana gani kwarai da gaske eh akuya to amma kaga an ce fa ba za ka yi lahiya da ita ba sai ta shekara guda amma kaga tumakai fa musamman ma an ka samu tumakin ruga sai zan sai yan ferret ba su da auki wata ma za ta shekara guda amma an yanka naman bai wuce a sanya a shakai kadai ba bai wuce ya sun a cikin shakai kale ba an zan shakai kale ku na gama da yakubu bai gane ba yi kaga na'am to dabbobin ake dubawa ba wai yawan naman ba sai dai kuma a ka'ida gaskiya abin da ya fi idan za a samu dabba a samu kosakkiyar dabba tunda annabi ma yakan duba koshi amla haini kwarai da gaske ko da kananan dabbobi ne a samu waɗanda suka koshi wala zai da dahaya min al-madi to yanzu zai dunkula mana ya ce bai halatta a cikin lahiya daga dabbobi awakai wal bakari da shanu wal da raƙuma illa saniyu sai saniya da Hausa ma haka malaman zaure suke fada shine abinda hadisi ya faɗa musinna tunda annabi ya ce la tasbahu illa musinna illa an ya'sura alaikum fa tasbahu jabatan min ad-da'a duk waɗannan bayanai a sarkashin wannan ne kar yanka sai musinna musinna su suna tabbata ne a cikin awakai da shanu da rakuma tunda annabi da kansa ya ce illa an ya'sura alaikum sai dai idan abin ya gagara fatasbahu jaz'atan min at-tan sai ku yanka dan karamin dabba amma a cikin tumaki tumakai saboda haka musinna kaga daga nan zaka gane wato wanda ta tsufa musinna din sanna ya sunnu ko eh sanna ya sunnu na'am kaga shekaru kenan ake nufi to amma ya ambata mana saniya ko ka ce saniya ko ka ce musinna duk ɗaya ne a cikin awakai dole sai wanda sai dabban da ta kai shekara guda wa saniyo min albakari amma a cikin shanu fa ma da kalafi sanatin rabi'a wanda ta shekara uku ta shiga ta hudu amma mafi yawa masu kan tafiya kan cewa bana hudu to kaga yin bana hudu ne sun shiga hudu sun shiga biyar kenan sun wuce hudu sun shiga biyar to mai risala dai abin da ya kawo kenan shekara uku eh, idan saniya ta cika shekara uku ko sa ya kai shekara uku ya shiga na hudu to wannan saniyo ne saniya ce saboda ka ya halatta a ilahiya da wannan dabba wa saniyo min al'ibil amma saniye a cikin raƙuma ibn sittin sinina Dan shekara shida ka zo ya harba da yawa in ba haka ba duk wanda ya lahiya da dabban da a ka'idan musulunci shekarun ba su kai ba to sha tulahamin ya ci nama ne kawai eh, ya ci nama ne kawai amma ba lahiya ba har ila yau mai risala ya ce wa kuhulun ba'ani fi tsahaya ainihin ingarmin tumakai a wajen lahiya waɗanda suke mazaje daga ko afdalu min niha, ko kuma waɗanda yake in garmai wanda ba wanda aka kula da su to sun fi waɗanda aka dake a cikin tumaki saboda normally tumaki ba a dake su eh, raguna ba raguna ba a dake su su kula ne da su sai dai kuma akwai halitta na lura tsadan yawon da muka yi kamar dabbobin iri daban-daban ne gafiya, dabbobin iri daban-daban ne akar lau almadani wace ƙasa ce ko waɗansu tumakai ne wanda za ka ga kamar wajen mutsiyansa ko wani kumburi haka ina gani a saudiya wajen hadaya ok yawwa da wani kumburaren abu ina ganin kama wannan an dafa shi zai eh, kaman an dafa shi zai daɗi to kaga irin su sai kaga kaman babu ramammu a cikinsu kaman zallan nama ne kwarai da gaske kaman zallan nama ne kamar yadda yanzu mu muna da irin raguna kaga ragunan iri-iri ne akwai irin na huda wanda ake kawo su daga maiduguri din nan zaga su wadansu manya-manya sai dai kuma su ina jin kan basu da karfi eh eh kaman basu da karfi suna da tsawon kafa sannan akwai irin namu namun ma kashi-kashi ne zaga akwai wanda basu da tsawo akwai masu tsawo to don haka asali dai kamar raguna ba a dake su su idan an kula da su waɗanda suka ci suka koshi to sun fi da kakkun a wajen lafiya wa khisiyanuha afdalu min inasiha sai dai waɗanda aka dake kuma sun fi mata wajen kyawun nama wa inasuha afdalu min zukuril mazi tumakai wato mata kenan tumakai sun fi muhimmanci daga bunsurai su ne zukuril ma'azi idan za ka yi lahiya ga tunkiya ga bunsuru to ga mazhabar malikiya ka yanka tunkiya ya fi akan ka yanka bunsuru eh wa min ina fiha bunsurai kuma sun fi awakai wa fuhulul ma'azi afdalu min inafiha sai dai awakai ko kuma bunsuran da aka kula da su ba a dake su ba a yi lahiya da su ya fi ka yi da matan to amma kun ga anan bai ambaci wanda aka dake ba saboda mai saboda bunsurin da aka dake ya fi wanda ba dake shi ba saboda wanda aka dake shi kun san bunsuru akwai fitina fitinan sannan ne yake sa naman sai lalace kwarai da gaske namansa ya lalace ya rinka wani wari ai ko kato ne ka gani in baya wanka baya abin nan din sai kaga wari yake yi eh to wannan idan ana son naman sai gyaru to dake shi ake in haka dake shi kenan. to ba zai rinka wannan fitina ba zai tsaya kawai ya ci abinci ne abinci zai rinka sawa gabansa ina ce kuma namansa zai yi kyau kuma zai taru da yawa to ya fi muhimmanci akan wanda ba dake ba na'am wa inatul ma'azi afdalu min al wal baqar fi dahaya to kun ji bayani awakai sun fi muhimmanci a wajen lahiya da kai lahiya da raƙuma ko kuma shanu da masabar malikiya shi yasa tun farko na bayani na ce su suna duba kananan dabbobin nan saboda annabi ya fi lahiya da kananan dabbobi shi yasa suka faɗi haka wa amma fil hadaya fal iblu afdalu amma wajen hadaya a lokacin aikin haji ko umra umra kuma afdalu su suka fi muhimmanci saboda yawan nama sun malbakaru sannan sai shanu sun mabda'anu sannan sai tumaki sun malma'azu sannan sai awakai to amma kun san wannan ma matsalan akwai sabani saboda malamai sun tattauna da yawa walansu sun tafi akan cewa alahiya yawan nama ke duba yasa annabi ba yanka rago guda laya eh, in ka samu raguna da yawa kai ka yanka su za ka yanka su mutum ɗaya zai iya lahiya da raguna biyar sai dai da so samu ne ya raba ma uwansa ko danginsa wanda suka cancanta ya dauki kamar guda biyu ina fata an gani kamar yadda a can baya muka yi bayani idan za ka yanka ragon to kana iya karawa da saniya domin a samu mai a samu nama saboda an yanka ragon to ba yi sa'a ba da kai da matanka da yayanka fada za ku yi ta iyakar nama saboda nama rago bai da yawa amma kaga in saniya ce aka yanka wato tun daga ɗanye ma za a kada yara kai kuma an yi ma za ka daɗe kana ce Randa duk wani bako ya zo kaga za ka ɗan ɗiba masa ɗan daidai ka sa sai masa ruwan zaki shi kenan in an kwana biyu ma zai sake dawowa a sai naman ya kare za ka samu lada da yawa dama abin da ake so kenan tun da ya halatta ajiye idan mutum ya ajiye yana ɗan ce kadan kadan ko yara kake ba su suna murna suna addu'a sannan bakinka suna zuwa kana dan san musu kadan eh karkai wani bako ka dauko kwanon gaba ɗaya irin burge wannan a falo da ka dauko dama shi ya zo da ledar sa shi ne ka ajiye abinka domin kana dan tattalin sa yi kuwa zo da ledar yake nan ka shiga za ka shirya menene kawai ya yi ka gwada masa bajintan nan yi ko kawai ya bude ledarsa sai ya juya duka daga fito ka ga wayan ka ce kai ya ya nama ya ce ai wallahi na ji daɗinsa ne dama na zo da leda na ha ha ka masa ga gedi ba haka ke yi ba Allah ya kyauta na eh na'am wala yajuzu fi shay'in min zalika awra sai dai kuma fa bai halarta a ilahiya da dabban da take da ido daya wannan bai halarta ba saboda annabi ya faɗa falo-falo a cikin hadisi wala marida ko wanda ba ta da lafiya rashin lafiyan da ya fito fili ba ta da lafiya kowa ya ganta ya ga marar lafiya ba lafiya da ita to amma dabban da ta ci ta ci ta ci ta ƙoshi cin ya mata yawa sai ta gagara miƙewa a wani babi take ana daga ta ba za ta iya dadewa ba za ta kwanta za a iya lahiya da ita ba za a iya lahiya da ita ba ko kai yanzu in kaci kaci ka gagara ba baka da lafiya kuma ka je asibiti za su hana ka cin naman kaza da wani soyayyen nama za su ce tuwon da kake laftawa ma ka rage me ya kamata ka rinka amfani da shi za su ce ka nemi apple ka samu dan ayaba da lemo za ka yawaita sha kwarai da gaske sai kuma abin da ya shafi ganye wani lokaci ka samu lansir ko latas ko kabet hakan nan wanda za a hada maka ai in ka yi jiki ba ka iya ruku'a da sujada mai kyau ko kuma in ka zauna sai an rike ka ka tashi ko sai an cicciɓe ka a baka da lafiya ne saboda akwai din da zai zo ya wuce iyaka ina fata an gani kuma masu kiwo sun tabbatar da cewa duk dabban da aka kiwata ta ko za a kiwata ta to akwai abin da ya kamata a nesanta ba ta da yawa saboda yana samu ta kitse in kitse yayi yawa kuma a cikin dabba to nama ya lalace daga ciki akwai dusa sun ce yawan ba da dusa ƙwarai da gaske yana sa dabba wato ta yi kitse da yawa yadda za ta lalace ƙunga harawan nan da ake hadawa amma harawan da ruwa bai da ke shi ba a kwarai da gaske ina masu kewan dabbobin da suke kusa da mu ko da yake za su ji tsoron bayani saboda wani sai ya faɗi bayani a ce aya ko hadisi aya experience ake nema eh, yau da gobe ne yau da gobe na saboda haka kaga ko da dabba za a same ta wanda ta koshi sosai to a kula da irin koshin ba kowane irin koshi ba ne amma mara lafiya wanda kowa ya ganta ba ta da lafiya to ba za ta halatta ba wajen lahiya walal arja'u albayyinu dala'uha haka ma wanda take dingishi wanda kashinta ya bayyana kamar ta samu targade ta goce walal ajfa ko kwanjamin miya allati la kahma fiha wanda baka da bargo kamar irin shanun nan da muke gani ake tarawa kullun yana da jaddadawa yanzu dablan yayan ka garken shanu ka duba su da kyau za ga waɗansu da duka ma suke tafiya zallan kashi ne ko kyauta aka baka wato sai in kana jin nauyin wanda ya baka kyautar ne za ka karba kuma kullum muna bayani irin wannan in kana da tsohuwa a gidanka aka yanka wannan aka tara mata kakin to zai zubar mata da haƙwaranta gaba ɗaya da suka rage saboda to babu nama gwaguya za ta yi ta yi ƙashin tsohuwan saniya ai dole zubar da haƙwaron tsohuwa saboda haka da Allah a kiyaye saboda a kiyaye ƙwanjamin miya ko kun yi lahiya da ita lahiya da yi ba amma an samu tsohuwar saniyan to in ana son a yi lahiya da ita a kula da ita yawwa domin an ce wanda ta gama haihuwa in aka zo ba ta abinci haka yakan gwada alama din amma duk wanda ya ganta zai ce wannan ta ci abinci ta dada tohowa shike nan sai a yi lahiya da ita in ya so sauran kuma kwagwaguya haka amma dai tana da ɗanken gani to kaga mutum zai samu lada kai abin da babu lada a ciki kuma kana da niyan addini yi babu hmm. wannan kenan wa yuttaqa kuma yana da kyau a yi a kiyaye fiha a cikin dabbobin lahiya al'aibu kulluhu duk wani aibi a kokari a kiyaye amma waɗannan guda hudu da muka ambata duk dabban da take da ɗaya daga cikin lalurorin nan guda hudu da muka ambata bai halatta yi lahiya da ita ba bai halatta yi suna da ita ba kuma bai halatta yi hadaya da ita ba sai dai a yanka saboda kawai a goge wuya a gida amma dai ba aikin ibada ba to ana samun waɗansu aibobi haka waɗanda suke ko kanana-kanana ko ba su kai waɗannan ba to a yi ƙoƙari a kiyaye walal mashiƙoƙatul uzu ne kamar wanda kunnen ta ya ce malamai suka ce makaruhi ne ana son a da dabban da yake kunnen ta sumul ne kuma ba a son mai ɗan ƙaramin ɗan fet ina jin ko walansu dabbobi na ga wasu tumaki ne ko raguna ne Allah ta'ala ya yi su kunnuwansu falau-falau ne in ba mutum kwaɗayin nama yake yi sosai ba ko wannan idan aka yanka ko kunnen aka soya maka aka baka za ka sha ruwa ka wuni baka ci komai ba <laughs> don abin da ke so illa an yakuna yasira sai dai idan dan kadan ne to wannan ba yadda aka iya wa kadhalika alqatu haka ma yankewa na kunnen gaba daya wa makturatul qarni ko wanda kahonta ya karye in kana yudmi idan yana jini ba za a yi ba fala yajuzu bai halatta wa illam yudmi amma idan baya jini kadhalika jaizun ya halatta saboda me saboda ta eh in baya jini ta warke sai dai kuma kun ga ya aibi ne Eh, inda za a samu mai kaho tun da ake annabi yana yin lahiya ne da raguna guda biyu a karanai ne naka ce a karanai ne masu kaho wanda za ka ga kahonsa ya tetta har karken ko wani ya murde ya sake harbawa to ana son za ka yi lahiya ka yi lahiya da dabba mai kaho wanda kowa ya ga kahon zai razana din girman kahon yana gwada lafiyan dabban da kuma girman ainihin dabban kwarai da gaske waliyalin rajulu tihi, udhiyatihi biyade mutum ana son ya yanka lahiyansa da kansa amma ya sa wakilci babu laifi saboda kun san annabi da kansa yake ba, kwarai da gaske ya kance ya ke aisha ba ni wukan nan wasa wukan nan ki ba ni wukan nan to ana son mutum ya yanka da kansa kun san da yake matan da ba matsorata ba ne jarumai ne eh matan da an ce ta kama saniya ta danne kai ka zo ka yanka za ta kama ta danne amma yanzu wata za ga ko kaza ba za ta iya dannewa ba kawai sun zama kaman ruba-ruba ai ya kamata a ringa koya musu ba lalle kaza sai an fita da ita ba ko da ke alhamdulillahi Allah ya gafarta wa iyayenmu da kakanninmu eh su sun dauki fahimtar cewa mace ba za ta yi yanka ba mace ba za ta danne abin yanka ba sai ga mai gida a wancan lokaci zai yanka sai dai a kira yaro ko a fito waje a samu wani ya danne idan kuma mai gidan baya nan sai a ba da yara kazan ko zakara sai su je waje da wuka duk wanda suka samu zai yanka musu sun mata ba sa yanka ba sa dannewa amma daga baya da aka fara karatu sai aka samu mai iziya ya ce wa zafful mar'ati ja'izu sai dai kuma ya daɗin ba kowa ne ke karanta iziya ba mafi yawa akan zai a halari ne ko a shimawi ko ba ka ba ne eh. ko kuma in aka samu wanda suke da ɗan kazar-kazar idan mace za ta yi yanka sai ta ɗauki rigar mijinta ko babbar riga ko hula sai ta sa ko ta samu wani jinjiri namiji sai ta goya eh wato dokar da ba ta Allah ba akwai shirme a ciki kwarai da gaske to amma daga baya sai aka ce yana da kyau a dinga koya musu su mata suna yanka da kansu saboda wani lokaci ana iya samun dabba mazauka in mata ba su iya yanka ba kafin a samo wanda zai zo hasara za a yi musulunci ko ba ya hasara hmm. yasa an samu masu kuzari da Allah a koya musu yadda ake yanka kuma kaga a da duk mutumin da ya zo ya yanka ya zo wucewa ka fitar da kaza ko zakara in ya yanka shi kenan ba zai haɗe yawu ba amma kai yanzu kana ganin kaza sai ka ji wani yawu yana zubo maka eh kaga mutanen da ba su da kudi kamar mutanen yanzu sai dai abinda na sani ko da suna ne ko wani abu wanda yayi yanka ana ba shi wuya wanda yayi yanka ana baki wuya yasa da ana samun masu yanka malamai na musamman To in ba da haka ba ba za ku ba da sadaka ba malam ya zo ya yanka ragon suna ko mai to wuya na malam ne mu har mun haddace wannan wuya na malam ne kaga yadda muke limanci ana anguwan kawai sai mu zauna mu ringa jira kawai wanda duk wani zai ko kaza za ka yanka mu muka zo ka ba mu wuya amma kaga ai da kunya ka ɗauko wuya ka aiko mun da wuya ai da kunya sai kuwa in dai na yanka maka ya kamata a ce cinya guda ɗaya nan ka haɗa mun da fiffike guda ɗaya na'am sai kuma malam yace oke yayin da ya yace waliyali ar ya ya udhiyatihi biya ne Mutum ya yanka lahiyansa da kansa Ba da dhabhil imami aw nahrihi yawm nahari da dahwatan to wannan sadara din nan ku lura Ba a da dhabhil imami bayan yankan liman ko shugaba na harihi ko sokewa da yake rakuma raquma soke su ake bayan kasu ba yawman nahari ranan sallah ranan farko kenan daga cikin ranakun yanka da hawatan kuma da hanzi shi yasa ake zuwa a yi sallah da wuri domin a ba da dama wa mutane su yanka dabbobinsu kullum muna faɗa ma waɗansu masallatai haka sai ga waɗansu ba sa canzawa duk lokaci guda ɗaya idan suka sa a wannan guda ɗayan za a yi ta abu na to ba a so gaskiya a ringa canzawa idan lahiya ne a yi da wuri shi ne abinda zai baka mamaki ma za ka ga su saudiya da yake su wajen akwai ribibin jama'a da yawa su daman suna da masanan da a kowace rana sukan lura sukan yi kiyasi su yi hasakensu su duba su ce rana za ta fito karfe kaza ana kyauta zato rana ranan kaza rana za ta fito karfe kaza su sun saba shekara da shekaru don aka ce musu ranar sallah rana za ta fito karfe kaza to sai su kara kamar minti goma ko sha biyar shi yasa da yawa in suka tafi masallacin madina ko masallacin kaba suka je sallan asuba ba sa dawowa mutumin da zai je sallah ba zai yi wankan sallan gidinsa ne ya sa kayansa in ya je sai zauna wajen saboda in ka je kai sallan asuba ka fita kace zaka sake dawowa to inda ka zo nan ba zaka same shi ba don haka rana tana fitowa tana ɗan ɗaguwa kawai za su zo su yi sallan idinsu suka yi sallan idinsu suke nan aka yi kudu ba sai kowa ya kama hanya ya tafi idan da za ka zo bayan minti talatin ko awa daya to za ka ɗauka ne kamar juma'a ne ko menene amma ba za ka ɗauka ma an yi idi ba saboda duk wanda ya tafi muzdalifa ya kwana bayan ya yi kwanan muzdalifa tun da lokacin aikin hajji ne ya yake lahiya idan ka yi kwanan muzdalifa sannan rana ta ɗan fito ka tsaya a masharar haram ɗin nan in ka sani to fa ba za ka zo wajen jifan shaidan da yake mai na jamra ba lokacin hanzi ta yi rana ta ɗan fara maɗagowa ta yi zafi in ka shigo ba za ka ɗauka ranar idi ba ne ƙwarai da gaske za ka samu masallaci kawai kowa yana kokarin dawaful ifada ne ma kawai mafiya yawa alhazai ne za gan gansu. kafin ka ga wani da babbar riga haka yana da wahala balle ma yanzu sun ce don su rage cinkoso da menene idan ka sa babbar riga haka ko dawaful wada'i za ka yi ka kaya irin wannan ba za su barka ka sauka dab da dakin kafa ba duk masu umura da alhazai ma sun yi sa saboda suna yi da wuri to ko a birnin madina ne da wuri suke yi kenan sai kowa ya koma gidansa masu liyafa da menene zai su gayyaci cin abinci ko wani abu makamancin wannan abinda suke yi to duk garin da yake ya kasa in aka zauna za a iya irin wannan tsari don abin da ake gudu irin wannan cunkoson da za a samu ba daɗi shi ake so a kauce musamman ma lokacin lahiya ne kowa zai koma yanka lahiyarsa amma kun san a manyan birane kuma akwai biranen da aka hana yanka in ka yi yanka ma sai an yi taron ka ko ka za ka yanka sai an ji taron ka ka je ka tone musu waje ka ce za ka yanka ka za ka zubar musu da jini wallahi taron ka za su ci akwai inda suka keɓance ake yin yanka amma kaga a kauyen ku ko a kofar ɗakin ka kana iya yanka eh, amma waɗansu birane a duniya wallahi in kai musu yankan taron ka za su ci kuma suka maka tara mummunan tara ba za ka sake yi ba shi ya sa ma za ga waɗansu sai su ma haƙura da lahiyar to an ce idan aka samu irin wannan to mutum sai ya aika wani waje a jaya masa lahiyansa babu laifi ko kuma ku tsara yadda za ku je ku biya wajen da ake yin ai ai komai gararren nama za a kawo gida a cikin gida ma ba za a yi fi da a ce za a yi gararren naman za a zo da shi amma in ka zai aka gyara maka in kana son ka zo da kai din mako akwai da za su gyara in ma kana son ka zo da kahon ne ma da menene kusan mutanen da kahon sai ya zo a rataya shi ya zaure maganin barawo don aka zama wani ja'irin barawaki kuma yana shiga zauren wannan kafan zai fara tsinkowa ya karya kafan manza, ya shiga gidan ya yi zata ya fi dafinsa wannan kenan don haka sai liman ya yi yanka duk wanda ya yanka kafin liman ya yi gaza, kuma sai ranar sallah duk wanda ya ga dabbansa za ta kasa ya yanka ta da wuri koda da asuba ne da wannan dai an samu na farfesu amma ba lahiya ba eh da hawatan kuma da hanzi da masabar malikiya yankan da ake kafin rana ta je tsakiyar sama ya fi muhimmanci akan wanda za a jinkirta sai bayan rana ta goce daga tsakiyar sama su sun ce daga lokacin da aka yi sallah liman ya yanka har zuwa rana ta goce daga tsakiyar sama ya fi muhimmanci saboda haka daga lokacin da rana ta goce daga tsakiyar sama lokacin sallan azahar har ya zuwa faduwar rana to ba a so mutum ya yi yankan lahiya a lokacin akan ka yi gara ka bari washe gari ka yi daga hantsi zuwa rana sannan ga masabar malikiya ba sa goyon baya a yanka lahiya da daddare saboda mai saboda marowata ne suke yin haka duk wanda ka ganshi da daddare wai ana wasa wuka za a yi to wannan akwai alama eh, amma kuma idan mutum ya zaga duniya zai ga cewa waɗansu su da daddare ne masu ke yankawa su fede su gyara mata su rage aikin da safe a samu wani abin da za a karya da shi abin da za a karya da shi da masa ko da gurasa domin akwai wani irin naman yadda suke dafawa da daddare in aka dafa shi da safe duma shi kawai ake in aka hada da gurasa ka samu ruwa mai sanyi ka ɗora to kaga hidimomin sallah za ka yi ta yi ne kawai kana yi kana ta dariya abinka eh, saboda babu yunwa kuma babu kwadayi to amma masabar malikiya suka ce su yanka da daddare abin kyamani saboda marowata su suke yin haka to kaga kenan babu rowa sun a rage aiki kaga babu matsala na'am ranan yanka ko ranakun yanka suna farawa ne daga ainihin ranar sallah da hantsi kuma ga karin bayani wa man haka qabla an yasbaha al imamu duk wanda ya yanka kafin liman ya yanka ko shugaba wuyan har ko ya soke raƙumansa to a ada udhiyatahu wannan har abada ya sake lahiyansa saboda a zamanin annabi wani sahabi yayi haka annabi yace masa ya sake yace to yana da karaman dabba wanda yake shekarunta bai kai ba a cikin awakai wato jaza'i aka samu ko jaza'a aka samu a cikin awakai ina fata an gane kun san jaza'a a cikin awakai bai halatta yi lahiya da shi ba sai annabi yace ce kai lahiya da shi amma bai halatta ga wani tun daga kanka har abada saboda shi a zamanin annabi ya yi kuskure shi kuma ya yanka ne da wuri bayan sallah su ba saboda mai saboda a yi kokari a gyara mutane su ci nama suna sha'awa domin idan kun duba ranar lahiya yadda ake yawan yanke yanke din nan to ka ji kanshin suyan wannan gida ka ji kanshin suyan wannan gida ka ji kanshin suyan wannan gida ko an kawo maka namun ba za ka iya ce ba saboda kanshi ya cika maka ciki eh ya kashe maka kwadai ko ba haka bane ai ba haka bane malam baban gida eh, kuma za a ga naman lahiyar nan wani lokaci ai idan wannan gida an yi wancan gida an yi kona ma ya yi yawa mata ba ta inganta shi yadda ya kamata to shi yasa shi sai ya yanka dabbansa da wuri domin a gyara ya samu mutane da yawa su ci domin ya samu lada kun ga yana da kyakkyawan niyya amma duk da haka annabi ya ce yi kuskure lahiyanka nama ne ba lahiya ba ka sake wani lahiya amma ya yi da kyakkyawan niyya to balle kuma mutumin da ya kawai ya koma gida bayan ya yi sallan asu baya gama askari ya tafi gida da kuzarinsa yana shigowa sai aka ce alhamdulillah ragon kafa yana ta harba kafa yana kwance yana ta harba kafa ko ba ya yi sallan idi ba to kawai subhanallah za ka yi ka dauko wuka kawai to ya haka iya don a kan ka shi ya karasa wai kai kana neman masa magani <laughs> eh, ai hasara za a yi gaba daya haƙwarai da gaske eh, tun da yanzu yadda ma dabbobi suke mutuwa ai mu ba ma la'akari musamman waɗanda suke zaune a birane ba sa la'akari da cututtuka da yawa da yake kama dabbobi to wani abin ka kana jinkiri kike nan ba gagi masu kiwon kaza ba masu kiwon kajin nan sai ga kaza ta dan wani larme sai a ce a bari a saya mata vitamin C ko menene a jika mata nan sai an sa mata vitamin C ta an ma dura mata nan an jima tana larmewa ana lagawa haka sai gawa kaga da tun larmewan farko an yanka ta da an huta yin koda su manya ba su ci ba yara za su ci mm. sai dai mafiya yawa duk dabban da rashin lafiya ya yi mata illa to idan aka yanka ta ana ta kafin don wajen cin namanta sai da hikima eh, ni dai na san da na zauna a ƙauye duk dabban da ba ta da lafiya yin rashin lafiyan ya yi yawa to idan aka zo wajen dafa ta akwai ganyen da ake halawa ina jin da shi ne ko wani abu kwarai eh, da gaske akwai ganyen da ake halawa ok akwai ganyen da ake halawa shi za a dafa wannan dabba din to in ka ci namun ba zai maka komai ba amma ba haka ba to illan zai iya komawa jikinka kwarai da gaske to yana da kyau kowa sai koma ƙauyensa ya je bincika wani ganye ne kowace zaiwa ce ake sawa domin maganin wannan eh ok ya yi ok shi din ne amma ya waɗansu mai yiwa ba ok da shi ne ko eh yana sa lallai ashe ban manta ba hmm. to amma yanzu ana samun daki a cikin gari <laughs> ba a samun daki kuma za ga ana yanka dabbobi marasa lafiya da yawa ana ci a cikin gari sa rashin lafiya ke addaban mu a cikin gari da yawa hmm. na'am shine malam ya kara da cewa wa malla imama lahum wanda ba su da liman fa ba su da jagora fal yataharraw salata aqrab ila immati ilaihim sai tanki tankin sallan shugabannin da suke dab da su wa zabhahu da kuma yankan shugaban su ko limamin su ina fata an gane saboda haka suka kirda da lokacin shi ke na sai su yi nasu tunda kun ga akwai garuruwan da za ku samu ba su da ma masallacin idi to sai su yi kiyasi da makwabtansu ko na kusa da su wa man ha bi lailin duk wanda ya lahiya da daddare aw ahada ko yi hadaya lam yujzihi bai ba wannan ga masabar malikiya amma a can baya na yi bayani na ce akwai sassaucin da aka yi wa yamun nahari ranaku na yanka salasatin guda uku ne katal ga masabar malikiya amma ga sauran masabobi guda hudu ne su abinda suka ce guda uku ranar sallah da kwana biyu bayan ranar sallah sauran malamai kuma suka ce ranar sallah da kwana uku bayan ranar sallah ina fata an gani bambancin kenan yuzbahu fiha aw yunharu wanda ake yanka lahiya ko a soke ila gurubi kamsi min akhiriha har ya zuwa faduwar rana tunda kun ga can baya ce mana ba yanka da daddare duk wanda yayi da daddare ya saki wa afdalu ayyamin nahri fitira mafificin ranakun yankan lahiya ranan farko wa man hu zafu fil yawmil awwal duk wanda yanka ta kubuce masa a ranan farko ila zawali har rana ta goce daga tsakiyar sama fa karkala ba'du ahlil ilmi amsu daga cikin malamai sun ce sahabu lahu musahabi ne gare shi an yasbira ya hakuri ila al yawmil thani zuwa ga hamsin washi gari wannan nayi bayani a baya sai dai kuma a sani wala yuba shay'un min al udhiya ba sai da wani ba cikin lahiya haramun ne duk abin da aka yanka na lahiya ko na hadaya ba a sayarwa ko na suna ba a sayarwa ba a sayar da komai gildon wala gairu fata ce ko kuma wani abu ba abin da ake sayarwa waɗansu suna ganin hatta igiyan kwarai da gaske hatta igiyan da aka ɗaure dabban aka riga aka yanka ta ba a sayar da wannan igiyan sai dai a bada hmm? wanda ake wanda aka bashi wanda aka bashi shi zai iya sayarwa a ah, dama ai mai abin ne ya kace ba zai sayar ba yanzu da na lahiya sai na ce maka gashi na baka dungurgun ma ka dauka ai waɗansu laraba abin da suke kenan zai zai soke rakumi ko katuwar saniya zai yanka ta bayan an yanka tana zuwa sai ce a ah, turaki daman kai nake nema wannan saniyan ka dauka na baka shi kuma turaki duk yaran gidansa su riga sun yi aure duk gidansa babu kowa daga shi sai matarsa saniya guda ai zai rufe a gidan turaki kuma da yake su riga sun tsofa sun fi kwaɗayin kafafuwa da kai saboda haka turaki sai ya ce da Allah ina mahauta ku zo da Allah ku gyara mana da amma kafafuwa da kai ku babbaka ku samun a gefe domin wannan ne ya wuna ya zo ina abin nan sannan fatan Eh, fatan saniyan da naman saniyan mu yi ciniki da ku bayan kun gama tana iya sayarwa amma wanda ya lahiya directly ya sayar bai halatta ba amma wanda aka baki sadaka ko duka in ya ga dama yana iya sayarwa bin sa shine bambanci na'am saboda haka ba a sayarwa wala yuba'u shay'un min al-udhiyya jildun wala gairu a can gaba zai mana karin bayani wa tuwajjahu dhabiha ko idan za a yankan kuma ya za a yankan to ga yadda za a yankan shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh